tsananin arhar aure da ake da shi a wasu wurare namu na afirka musamman rayuwarmu ta hausa fulani yana daga abin da ya taimaka wajen rashin riƙe aure da kyau saboda me yanzu kana da naira dubu goma sha biyar kamin juma'a mai zuwa za a ɗaura ma aure da nawa naira dubu goma sha biyar da ka kurmutsa ka samu wata bazawara ita dai a samu a kai ta <laughs> na'am ba laifi ne aure ya zama yana da sauki ba amma ku maza ku ji tsoron Allah kar ku bari sauƙin aure ya sa ku rinka tozarta aure kuna wulakanta shi ka je Saudiya ka ga idan mutum zai aure wahalar da ake sha yanzu idan kana so ka aure yarinya balarabe a yar madina kana balarabe dan madina wallahi sai kai kamar zaka ɗora hannu a kaka ihu karanci sadakinta ka bada riyal dubu ɗari naira miliyan hudu karanci abin da za ka kashi sannan abin da zai baka mamaki bayan ka gina gidan da za ta zauna ka gina ɗakin kar ka ɗauka za a kawo ta da kujera ko da gado haka yadda uwata ta haihu ta daga ita sai rigar da ke jikinta da ta za a kawo maka ita kai za ka sai gado ka sai katifa ka yi set na kujeru ka yi kayan kicin ka sayo womas da kulas ka sayo cokula da masu yatsu da marasa yatsu ka sayo ludayin shan bura da <laughs> duk abin da ka sani kai zaka so kai za ka yi furnishing kai komai kuma yarinya ba za ta tare ba sai iyayenta mata sun zo sun duba sun ga wurin ya mata ko bai yi ba idan suka duba kicin din bai yi ba su ce wannan kicin din yayi karami dole a ƙara faɗaɗa shi kuma kicin cabinet din ba shi ake yayi ba ga irin wanda za a yi dole sai ka yi gwalagwalan nan dole sai ka saye su kuma ran da za a kawo ta ita kare za a kawo maka za ka rike da kyau kuma za ka rike da kyau ba shi yasa za ga yadda maza ke rike mata da kyau a Saudiya ai kuna zuwa aikin haji kuna gani balarabe da matarsa in an zo za a shiga ɗakin Ka'aba ga jariri ta bashi ya rike ga jakarta ta miƙo mai ya rataya ta cire takalma ta miƙo masa ya makale a hamata saboda ya san me ya san tsadarta idan an je wajen ɗawafi ba wanda ya sai matso kusa da ita yana bayan ta ya ta kayan shi a gaba yana tattarewa kana matsowa zai kaɗe ce hurma hurma hurma idan ka gana in ka gana bangaje mace wajen dawafi to karka tambaya yan Najeriya ce bahaushiya yan Najeriya ce ba bafulatana daga Najeriya take inda ba a gama sanin kimar matar ba ita ce za ka ganta sai bangaje taki ana tunkuɗe ta ka ji an ce an tattara mata cikin jirgi guda su kaɗai suka zo ba maharam sai daga ina sai daga najeriya in ka ji an ce ga wata ta bata karka tambayi kowa yan najeriya ce balarabe ya sai dai su bata tare da mijin kafasa kafata yana lura da kayansa sannan balarabe madina yin aiki yake ko salari ya karbo sai ya zo ya ce mata to gashi an karbo mai za a saya sai ta faɗi supermarket ɗin da za a je ya ɗauke ta a mota ta kwanta a baya mace a saudiya don gata ko tuka mota ba ta yi haka za ta kwanta a baya ta sha hijabi ta sha niqab tana kwance a bayan mota ana zuwa bakin abin nan kofar supermarket ya parking ta ce to karka kashe motar saboda za ta yi zafi kamin na fito urid al-mukayyaf al-mukayyaf a bar mata mota tana solo saboda AC kar mota ta zafi sannan ta fito ta wuce shi ma ya biyo ana shiga ciki shi zai samu da dan keken nan yana turawa ita kuma tana bi abin da ya mata duk ta jefa ciki ruwan bita masha Allah milo duk abin da sai ta cika ta duk abin da take so shi kuma yana turawa ya je kanta ya yi me ya biya kami ya biya ita ta wuce mota ta je ta shiga ta kwanta cikin mota tana shan AC in ya biya ya turo ya kawo a ɗiba ya cika boot ya mayar ya rufe sannan ya wuce gaba ya tuka ta a kama hanya a isa gida ana isa gida ana yin parking sai ta fito ta cikin gida dama ta bar AC na falon ta a kunne falon ya ɗebi sanyi shi yana can yana kokowa da katan katan ita kuma tana shigowa falo sai ta samu ta katuwa tirisita sai ta fada a kai ta ɗauko remote control ta kunna talabijin ta ce ta ta'aban khalis walla ban khalis ka san marar ta bani kalis wai ta gaji tilis dole tambaya dan guri mai tai waye kamata kamata ya ce ta bani kalis abinci da ya kamata ya ce ta bani kalis wai hakan wai ba shi shi ya sha wahala ba wai ita haka a wahalar da ita shi ta tana faɗi kan kujera tana wala ta aban kalis ta aban kalis wala ta Allah ka gafarta mana wannan yana nuna maka daraja da kima ta mata aure saboda tsada aure ba mu ce Najeriya ma a bar aure ya tsada haka ba ba mu ce Najeriya ma aure ya yi me ba Ya yi tsada haka ba amma dai abin da muke magana a kai shine lallai a rinka kimanta mata ana mutunta su ana me ana darajanta su ana rike su da daraja rike mace ba da daraja ba da rike aure a wulakance yana daga babban matsala da take damu mu a wannan ƙasa